assalamu alaikum wa rahmatullah da farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya kara wa malar lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ya ce shin malan zikirin da ake yi da yamma shin kamar bayan sallar la'asar ko kamar karfe biyar na yamma ake yi ana iya yi tun daga bayan sallar la'asar bayan magariba har zuwa bayan isha mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace Allah ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace malam ina da tambaya tambaya ta ita ce mutum ya halatta a masallaci daya ko shin ya halatta a masallaci daya a kira sallar azhar sau biyu ma'ana masu sallar karfe daya su yi kiran sallah sannan masu sallar karfe biyu su ma su zo su yi kiran sallah duk kuma sallar azahar ce a masallaci ɗaya amma masallacin kasuwa ne ya halitta a yi sallah ta jam'i sama da sau ɗaya a masallaci kuma sallah ɗaya amma bai halatta a yi kiran sallah sau biyu ba na ita wannan sallah in dai ba sallah asuba ba ce ita ce ake mata kiran sallah sama da sau ɗaya guda biyu da haka idan masu sallar azahar karfe ɗaya suka fara suka yi kiran sallah to kamata ya wanda za su yi ta biyu su kuma ba sai sun kira sallah ba takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya ƙara malar lafiya da nisan kwana mai amfani amin Allah ya ƙare mu baki ɗaya kuma ya ce Allah ya ƙare mu ya Allah ya kare mu ya kare mana imanin mu Allah ya shirye mu ya shirye shugabanninmu amin ya ce tambaya ta anan shine a kwanan nan an tsoro da wani platform misali online business wanda mutane da dama suke saka kuɗi kaɗan sannan kuma su samu riba fiye da abin da suka saka kusan ninki uku da wanda menene wanda yanzu ya zama ruwan dare a cikin al'ummar najeriya shi menene makomar su waɗannan kuɗi da ake samu don allah ina roƙon malam da ya taimaka ya yi bayani kan waɗannan ga kaɗan daga cikin platform ɗin sai ya faɗa ba sai na faɗa ba to kawai da duk wanda yake rayuwa yanzu ya san akwai online business da ya shigo akwai kaza akwai kaza akwai kaza suna da yawa ba ɗaya ba ne kuma kamar yadda na ji wasu daga cikin malamanmu wanda suke masana game da abun sun ce abu ne na halal musamman waɗanda suke da sanayya game da abin da ya shafi social media ɗin kamar dr isa alifantami minista na eh, abin nan eh, minista na communication ko ya yi magana akan haka cewa halal ne kasuwanci ne na halal sannan na ga dakta abubakar muhammad sani birnin kudu shi ma ya yi magana akan haka kuma ya ce abu ne na halal to doriya akan maganganun waɗannan bayan allah guda biyu wanda na san masana ne game da abin da ya shafi zamani bayan addini ni ma ina haɗa sauti na da nasu kan halaccin abin kila abin da yake bawa wani tsoro shine ninnunkuwar riba saboda a al'ada ta bahaushe typical bahaushe normal bahaushe ordinary bahaushe shi riba in ta yawa sunanta riba shine zaka ji ana kai riban nan ai har ta zama riba ba inda riba take zama riba ka sai abu naira ɗaya ka sai da shi tiriliyan ɗaya ba sunansa riba ba ita riba ba riba ce take haifar da ita ba wasu mu'amaloli ne suke jawo riba in kana so ka sani sai ka je makaranta na fata an gane amma ba riba bace ba da haka wannan nau'i na kasuwanci kamar yadda ake faɗa kasuwanci ne na zamani kuma shi daman kun san al'adar kasuwanci yawan mutane shine kasuwa ba yawan rumfuna ba ko haka da Mamman Shata ya faɗa yawan mutane shine kasuwa kasuwanci ne wanda duniya ce fa take yi ba wai iya kano ba ba wai iya najeriya ba kasuwanci ne na duniya to shi ka'idar abu in dai duniya za ta yi shi ko mun kankanta kuɗin da kasa za ka ga yawansu yanzu a ce ga wani abu da duk mutanen duniya ko afirka kowa zai ba da silai biyar biyar karka raina karancin silai biyar din in aka gaya maka kuɗin da za ta jawo ba kaɗan bane ba kuɗin suna da yawa kwarai da gaske shi yasa daga cikin waɗannan platforms ɗin wanda ba zan faɗi sunan kowanne ba kar in musu talla akwai wanda asali ma business din ba zai fara ba sai adadin mutane ya kai miliyan uku wani an ce ma sai sun kai biliyan ɗaya to kaga ko abin da mutum biliyan ɗaya za su yi sharin ai ba karamin abu bane ba kuma business ne na zamani yanzu dukkaninmu ba wanda baya mu'amala da waya kusan a yau mutane masu mu'amala da waya sun kusa su kai 95 cikin ɗari. ko ba haka ba to duk mutumin ka da yake mu'amala da waya in dai zai buɗe ta ko na minti ɗaya ne to ya sani sai ya ba da ko ba haka ba sai ya ba da domin wannan wayar da zaka bude buɗe aikin kuɗi za ta yi to based on wannan kuɗin da ake samu ta hanyar waya da menene shi ake haɗa wannan business ɗin da shi domin wasu daga cikin business ɗin abinda kawai suke so ka yi rijista da su in ka yi da su lokacin da business ɗin zai fara kullum ta Allah za a turo maka da hotuna guda goma na kaya iri daban-daban ƙila kayan sawa ƙila kayan abinci ƙila kaza to su waɗanda suka haɗa business ɗin daman sun je sun nemi kamfanin nukan waɗannan kayan da kamfanin nukan waɗannan abinciccikan su ne za su rinka turo musu da kayansu kullum to su kuma sun tara mutane ku kuma sai su turo muku ku kuma sai ku buɗe in kuka buɗe kawai ku sharing to su abin da suka yadda da shi a cikin mutanen da za su ga wannan abin in ku ku goma ne kuka buɗe kowa a wayarsa yana da abokan da yake mu'amala da su kila mutum goma kaga yanzu daga goma an samu ƙaruwa to duk wanda ya buɗe ai sai dai amfani da data kuɗi ne ya tafi ko ba haka ba to wannan shine kamar kai hannun jarinka da kasa kai musu talla to su kuma sun yadda a cikin wanda suka aka yi musu tallan nan akalla za a samu ko mutum ɗaya ne sai kayan su to daga nan ne za a generating kuɗin suna samun kasuwanci mutane suna sanin kayansu suna zuwa suna siya su kuma suna fitarwa da waɗanda suka haɗa wannan business ɗin percentage na talla su kuma wannan percentage na tallan shi suke san maka kai ma dan ka taya a wajen talla wani abu ne wanda in kana zaune a lungun ko kuma ba za ka fahimce shi ba fa ya ita magana ka rinka ganin kamar to duniya ta wuce tunanin lungun ku ko layin ku kasuwanci a hasashen da ake yi a nan gaba irin wannan zai danne dukkanin wata mu'amala ta kuɗi a duniya a cikin ƙanƙanin lokaci mutum yana iya samun kuɗi maɗuɗin dukiya ba kaɗan ba yanzu ana bani labari wata biyu baya akwai wanda ya sai irin wannan abin ina jin ko dubu goma sha uku ne ya rijista a yau abin da price din yake retin a yau wajen dubu ɗari biyar da wani abu akwai waɗanda suka siya a baya dubu ɗari uku da wani abu a ƙasa da wata bakwai yanzu ya ninka ya zama miliyan ashirin da ɗaya kuma mu'amala ce ta halal kuma zamani ya zo da ita ni abin da kawai nake fassarawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kafin duniya ta tashi sai kuɗi sun shiga ko ina kowa sai yayi kuɗi to hanyar ce ta taho baka sha wahala ba a ƙanƙanin lokaci za ka yi kuɗi to amma ya rage me za ka yi da kuɗin a nan gizon yake saƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama kowa zai yi kuɗi ayi hakuri za a yi kuɗi to amma ba girin girin ba ka yi mai da yawan mutane in suka yi kuɗi za su rabu da imaninsu da yawan mutane in suka yi kuɗi za su rabu da masallatai da yawan mutane in suka yi kuɗi ba ruwansu da wajen karatu wanda kuma a nan ne ake tuna musu Allah ake tuna musu za a mutu ake tuna musu kwanciyar kabari da hisabi da yawan mutane in suka yi kuɗi za su koma zinace-zinace za su koma shaye-shayen giya za su koma dukkan wata mu'amala da kasan sai da kuɗi ake yin ta saboda yanzu abin nema ya samu to wannan kuma abu ne wanda yake mai haɗari mai tada hankali amma dai ba ma cewa waɗannan kar a yi su illa abin da muke cewa da mutane lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya baka wadata to sai ka tunda ubangijin da ya maka wannan wadatar ka gode masa mafi girman godiyar da za ka yi masa ka yi amfani da kuɗinsa wajen biyayya gare shi kar ka yi amfani da kuɗinsa wajen ka saba masa idan Allah ya fitar da kai daga yunwa kamata ya kai amfani da ƙoshi wajen ka bauta masa idan Allah maɗaukin sarki ya tufatar da kai to kamata ya kai kwalliya ka zo ɗakunan bauta don godiya ga Allah kai masa bauta amma kada lokacin da Allah ya ƙosar da kai ya fitar da kai daga yunwa kuma ya zama ka tara ƙarfi irin na 'yan dambe ka koma dukan kanka da kanka kaga wannan asara ce kaga kato ya kai kato amma kuma dukan kansa da kansa yake me ya dukan kai ya kai domin zai daki wani shi ma ya dake shi kamar kansa ya daka to kaga ka dawo kana amfani da damar da Allah ya baka wajen saba masa da karfin da Allah ya baka wajen cutar da kanka da to wannan shine kuma abin hadari kuma abin da ake gujewa mutane da haka dai waɗannan kasuwanci babu wani abu wanda ya bayyana gare ni kawo yanzu na haramcin su to amma ban ce kowanne kuma kamar yadda na faɗa haka yake ba galibin waɗanda suke kullo wannan kasuwancin ba musulmi ba ne to amma bisa ga abin da ya bayyana a gare mu a zahiri na yanzu waɗannan abubuwa ba su ci karo da musulunci ba to amma haka ba yana nufin kuma mai kuɗin gora ba ne mu ce dukkan wani kasuwanci da ya zo ta hanyar online ya zama halal a'a dole sai ana bi ana tantancewa ana bincikawa duk abin da ya ci karo da ka'idar musulunci sai ka guje shi ko nawa za ka samu amma abin da bai ci karo da ka'idar musulunci ba ko da da arne ne ba a haramta maka ka yi mu'amalar kasuwanci da shi bai siya a wajenka ko ka siya a wajensa ko ku haɗa kuɗi ku yi kasuwanci tare wannan ba laifi ba ne ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma Allah maɗaukin sarki ya ba mu ikon neman halal da kuma tsayuwa da cin halal